Duniyar matasa, da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Maza da mata Idan ana biye da shirin da ya gabata, a mun duba kafar manhajar sada zumunta ta TikTok da yadda ta samu karbuwa a kasashe da dama ciki har da Najeriya, musamman ma arewacin kasar inda mutane suka raja'a waje amfani da manhajar da ke neman rage tasirin sauran manhajoji da suka yi fice. Wani abin mamaki shine yadda matan arewa musamman matan aure suka zubar da al'adarsu da da'arsu wajen yaɗa fitsarinci da bayyana tsiraicinsu wai duk dan nishaɗi. To a yau shirin zai duba yadda manhajar ta yi tasiri a zukatan matan aure na arewa da ma 'yan mata da kuma illar da hakan ke da shi. Umul Kari Abdulmumin Iliyasu kwararriya ce da ke ba da shawarwari kan aure da zamantakewa. Magana dai ta wannan manhajar TikTok da ake yi ta kai wani hali da zai dai a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin muninta ya kai ka ga matar aure ta ci kwalliya ta saka matsatsin kaya ta hau TikTok tana tara yare da wake-wake. Abin takaicin mata ka manta cewa shi tiktok wani kafa ce ta social media wanda duk abin da ka yada shi a kai zai tafi ko ina a duniya sannan duk abin da ya hau social media wani abu ne mai zama a duniya dandandan domin ko da kin cire daga baya babu mamaki wani ya riga ya downloading ko kuma wasu so kin ga wannan abin ba zai taɓa guguwa ba kuma sukan manta cewa bayyana adonsu da kwalliyansu ga mazan da ba haramun su ba haramun ne uwa uba kuma gashi an bar siffofin jiki wanda ya kamata a killace su a buɗe abin takai lokacin shine na kan rasa fahimtar shin da yardan mazan su suke yi ko kuwa a'a suna yi ne a ɓoye ba tare da mazan su sani ko matan na samun goyon bayan mazajen su idan suka yada bidiyoyinsu ta kafar sada zumunta irin su TikTok. Nazibi Abdullahi wani magidanci ne da shirin ya samu jin ra'ayinsa da ko shin yana barin matansa su shiga har ma su yada bidiyoyinsu ta kafar? A'a, gaskiya ba sa shiga. dalili ko saboda yanayin yin abubuwan da suke gudana a tiktok to duk wata mace ta kirki bai kamata ta shiga tiktok ba sai dai akwai wani abubuwa daban shi tiktok kamar wata duniya ce wacce take dauke da wasu mutane daban-daban bara mata su ba ita kanta kafa sada zamantar wata irin duniya ce a zaki ga samu akwai mutane da dama da suke tiktok suke yin abubuwa suke koyar da ko kalmomi irin na larabci ko kuma turanci ko kuma a sayar da wasu kayayyaki amma mafi akasari da bai rinjaye a mata sun fi tallata jikinsu sun fi kuma yin baɗala da wasu abubuwa marasa daɗin gani a TikTok. To shi ga kuwa a matsayin ta matar aure ko kuma a kanwa ko yar mutunci to ina ganin lallai bai dace a ce kin tiktok ta irin wannan abu nan ba in kuma ya zama dalle wajibi sai kin yi to zaki iya yin irin wannan dan a cikin tiktok din ma ki samu wani lokaci wa'ansu sun sako hijabi da wasu abubuwa amma sai ka suna complain dan na sa hijabi ne ba za ku min like ba ba za ku min comment ba dan na sa hijabi ko wasu abubuwa makamantan irin wannan to kin ga ma'ana kenan mu iya cewa shi tiktok din nan kamar mafi rinjayen mutane suke tiktok to mafi akasari mafi yawancinsu to mutanen da ake ganin cewa tambadaddu ne hmm. shi yasa ni nake nake ra'ayin cewa gaskiya ni yarda ba su yi TikTok ba amma in sun matsa za su yi to sai su yi ta inda ya dace inda ya dace ko shine tarnata abubuwan su kuma su yi abubuwa masu kyau a ciki shi ma tana din ai kamar kwalba ce take empty wanda kai ne zaka zuba abin da kake da bukata a ciki in ka dama ka zuba ruwa in ka ma ka zuba kuma giya to saboda haka abin da ka saka a ciki shi zai kyau amma mafi yawa ne hajjar shamsiya akasari ne kaso tara abin da suke a ciki din abu ne wanda gaskiya ba da kyau ba ita ma Rabi'atu Umar da ke zama matar aure ta yi kari da cewa ina magana akan TikTok ba zan ce ba na TikTok ina yin TikTok amma ba na posti kawai ina shiga na yi kallo a da yadda tiktok aka ɗauko shi ana wa'azi ana abubuwa abin da ya dace amma yanzu tiktok ya zama yan iska sun fi shika a tiktok akwai yan daudu akwai bokaye babu kalan abubuwan da ba a yi a tiktok yanzu masu abubuwan da ake yi na gari an daina so ne a guri na ba zan iya ba da wata yar uwata shawara wadda za ta shigo tiktok ta yi abubuwa da yawa an iya cewa zamani ne ya kawo mu lokacin da duniya ke tafin mu, da har yake sa wasu na shagala wahala wajen manci al'ada da zubar da mutunci. Ga Umul Kairi da ƙarin bayani kan illolin da yada bidiyoyin fitsaranci da bayyana tsiraicin da mata ke yi ta kafafen sada zumunta yake haifarwa. Babban illa ce domin a ga mace ko da ba ta da aure ma a kafar yada zumunta ta fito da tsiraicin jikinta tana raye-raye da wake-wake ya saba wa addininmu ya saba wa al'adarmu kuma ya saba wa mutuntaka da daraja ta kai. Balle ga matar aure ta ci amanar aurenta ta wulakantar da darajanta da na 'ya'yanta domin babu wani ɗa da zai so a ce wannan mahaifiyarsa ce take wannan abubuwa na baɗala a kafar sada zumunta kuma dole aure zai iya mutuwa saboda kasancewar ita mace tubali ce ta tarbiya. an santa da sanin ya kamata da kare mutuncin kai da daraja kin ga kuskure ne babba a ce matar aure wacce take uwa ko take shirin zama uwa ita ce mai yada tsiraicinta duniya suna gani idan tana bukatar ta yi rawa ko ta yi nishaɗi za ta iya yi wa mijinta a ɗaki daga shi sai ita hakika duk namijin da ya san ciwon kansa ba zai ɗauki wannan ba su maybe ba mamaki shi yasa hakan yake zame musu dalilin mutum can aure kuma ko ga budurwa ce ma in dai har akwai mutunci da kame kai to ba za ta shiga wannan raye-raye da banza da hofi na facebook ba musamman kasancewar wasu waƙoƙin ma dama ba tsace kai tsaye shine yake kansa cikin jakar magori Tumar sauraro iya abin da ya ke na a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryan Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bisa